demokradiyya a yau. Cikin shirin za mu kawo muku hira da muka yi da gwamnan jihar Katsina Alhaji Aminu Bello Masari. Jama'a masu rabu assalamu alaikum da fatan waye gari lafiya. Gwamnan jihar Katsina Aminu Bello Masari wadda yake ziyarar neman masu zuba jari a nan Amurka da ma wasu ƙasashe su je jiharsa ta Katsina domin buɗe masana'antu, ya kawo mana ziyara sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC a jiya Talata. Ba safai muke saka ya rake a wannan shiri ba, amma ganin ya taɓa riƙe muƙamin kakakin majalisar wakilai ta tarayya. kuma ganin irin sukar da majalisar yau take sha kama daga batun albashi da cushe da sauransu, muka ya kamata ko zai iya gaya mana a saninsa abin da ke faruwa. Na fara ne da tambayarsa shin zargin kashe magudan kuɗaɗe da ake yi wa ‘yan majalisa haka maganar take rashin fahimtar majalisar ne ko dai ana musu rashin adalci. To, na farko dai, hmm. ga wannan karnin matsalar da aka samu lokacin da aka anshi mulki, wato 1999, hmm. sai aka zo wanda aka zaɓa tsohon soja ne wanda ya shugabancin najeriya a da a mm. ƙarƙashin soja wanda duk ikon nashi ne mm. sai ya shigo cikin wani iko kuma an kawo shi ne da cewa ya zo ya gyara abin da ya lalace mm. ya zo ya gyara abin da ya lalace to sai zo da wannan abun a kan shi bai san aikin majalisa ba bai san ɓangaren shari'a ba sannan kuma ita kanta siyasa da ta kawo shi. To, ikon da yake san yana da shi, to kuma tsarin mulki bai ba shi wannan ba, sannan kuma su kansu ‘yan majalisar sabi ne, ina ɗaya daga cikinsu. Amma a lokacin sabi ne, ba sani muka ba, shi ya taho da eh, nashi ra'ayi na tsohon soja an kawo shi ya gyara abin da ya lalace mu ko mun zo mun karanta doka ta ba mu ikon yin kaza amma kuma bata gaya mana yadda za mu yi kazan ba hmm. koyo ake yi eh. to wannan ya sa an samu babban matsala to ranka da yanzu koyon ake kusan shekara goma sha wani a'a ai an ci gaba ko mu ka lokacin da eh, to ai ina ina dauko muka zargi eh. wuri biyu wanda yake shi kan shi da ya koma baya ya nadama. Shi tsohon shugaban ƙasa kenan. Lokacin da muka zo, eh. ‘yan majalisa suka ce, to maimakon a ɗauki kwangila a bayas, tun mun ga kwangilar da aka baya ta gyare-gyare. Mm. To wani ya so fanicas ɗin da za a sa a gidaje. Mm. A yi lissafin kuɗin furniture ɗin na a ba kowane memba. Bayan shekara hudu, a yi gwanjansu saboda wanda ma zai zo zai ce sababbi ke dama ita fa ce shekara ya kata shekara hudu mm. to wannan ya sa aka samu matsala kwarai da gaske mm. wa'ansu 'yan kasuwa ne sun bi ta hanyar gwamnati suna ganin kama to amma ko an ba dan majalisar kaso zai je so mm. to wannan ya ciwa-ciwa ta gwamnati akan wani abu dai an maganinta wa'ansu ba su ji daɗi ba eh. su ma da suke rike da gwamnati a lokacin ba su ji daɗi ba sai kuma ka zo kan batun maganar abin da ake cewa constituency project mm. abin da ake nufi da constituency project ni wakili ne mutane na suna son kaza suna son kaza ba hanya da za a bi a taimaki mutanen kamar ta kasafin kuɗi to an ce a sa wannan abin cikin kasafin kuɗi su can ba su sa ba ‘yan majalisa sun amfani da damar su sun sa wa'annan abubuwa duk da cewa tsarin mulki ce ba ku da iko ba yan majalisa ba su da iko su yi haka wa ya ce maka wani tsarin mulki kasa a'a ai ikon dan majalisa yana nan akan kasafin kuɗi tsarin mulki ne yanzu ya ce in aka tura ma kasafin kuɗi ko ku amince ko kar ku amince amma dai ba ku amince ku canza wani abu a'a wa ya ce tsarin mulki haka da ina eh, wani tsarin mulki ce na wanda ake amfani ai ba wani ba wata doka shi majalisa a power ɗinsu tana nan ga budget ita ce number one ikon ɗinsu dama suna da power of the past eh. suna iya yin gyara wato babban matsalar take faruwa shine inda ma jam'iyya ɗaya mm. take da majalisa take da gwamnati to babu tattaunawa a da can kenan ko ha duk da yanzu wal ina ganin abin da ya samo tangarɗa tun daga farko zai ɗauki dogon lokaci kafin a samu warware shi mm. saboda haka zargi da ake wa wannan karin majalisa na yanzu nan in ka kwatanta da nawo kana gani ana musu adalci ko kuma dai rashin fahimta ce wato akwai abin a ya dame abin ya dame matsalolin da aka samu ma na kuɗi su kansu suna da nasu mm. dalilan mm. da yadda suka taso wannan cushe da ake cewa sun an cushe da menene menene <laughs> to ni dai ka ga rabona da majalisa tun dubu biyu da bakwai eh. saboda haka duk wasu abubuwa da suke faruwa kamar da kake labari haka nake jin labari amma dai na san babban matsalar ta fara faruwa bayan 2007 saboda matsaloli da aka samu na gado da rikice-rikicen musamman lokacin da tsohon shugaban ƙasa Allah ya mashi ya bashi eh, rashin lafiya larurar rashin lafiya da kuma abin da ya biyo baya har lokacin da aka samu mai gadon shi wa'annan abubuwa sun damula al'amura da yawa a majalisa wanda kuma su suka haifar da abubuwa da yawa wanda suka biyo majalisar har zuwa yanzu um, gwamna aminu bello masari wannan takardu da ke gani gaba na takarda ce ko kuma ce wasikar da takwaran ka na kaduna ya rubuta shugaba buhari ne inda yake koke koke game da yadda tafiyar da gwamnatin tarayya da mutane da ke kewaye da shugaba buhari shin menene ra'ayin game da cewa ba ni ko ta nake zaka tambaye ni abin da ya shafi jihar Katsina ne ai ranka da dai ai mun yi magana jihar Katsina kai babba ne a jam'iyyar APC ta a takaice gwamnan jihar Kaduna ra'ayin shi ya faɗi eh. mai yiwa ce ba na ba kenan mai yiwa ce ba ra'ayin wani gwamna ba ne amma kuma yana da yancin ya hidi ra'ayin shi eh, ka gamsu da ni ban gamsu da na ce maka da yana da yancin hidi ra'ayin shi eh. amma ka gamsu da cewa yadda shugaban ƙasa buhari da waɗanda ke ni eh. ni ban yadda da magana cewa wa'ansu ke tafiyar da gwamnati ba shi ba ba ma haka ba zancen cewa waɗanda suke gewaye da shugaba buhari yan dagaji ne ba su san abin da suke yi ba wato kullum akwai matsala na yin wa jam'iyya aiki eh. akwai wanda ke wa jam'iyya ɗan kyamfen ne a yawo da shi hmm. akwai wanda yake zama a ofis yake tsarawa jam'iyya an an je ga abin da za a yi sannan akwai wa'anda suke sa mai suke oilin tafiyar jam'iyya mafi yawan wa'anda ka fi gani irinmu ne masu yawo masu magana amma ita magana wata tana da tushe tana da dalili kuma tana da abin da yake kawowa ana tafiya a yi ta to saboda haka wani za ka san shi wani ba ka san shi ba saboda haka eh, kaɗan in ba kana da cikakken bayanin tun daga fara aka fara abin nan har zuwa yau ba ba ka iya cewa wani bai ba da gudunmawa ba kawai wani gudunmawa kuma mm. wani wani wanda ya ba da gudunmawas ya kawo shi wani wanda ya bada gudunmawar kuma kai ka san ya bada gudunmawar to shi ya kawo shi to sai kuma ka ce to ina ce rashin kwarewa to rashin kwarewa ba ya danganta ga irin aikin da aka ba mutum me ya kwarewa ai ita kanta kwarewa magana wani abu ne wanda yake eh, ba tukin mota bane ballan da naka ce ka ba mutum tukin mota shi ko keke iya mai girma gwamnati mutane uku ke shan suka karkashin gwamnati shugaba Muhammadu Mamman Daura Abba Kiyari da tsohon sakataren gwamnatin tarayya ka gamsu da yadda suke ayyukan su ko da ke na san kai ba jami'i ni eh. ni na farko ba ni na dauke su aiki ba eh. ba ni suke wa aiki ba ganin shugaban kasa suna suna mutunta a ai ni ban da matsala ganin shugaban kasa kana jin shugaba Buhari zai sake takara ko da yake na ga jarida ni ina cikin masu neman ya kara takara amma ai alƙawari yace shi wa'adi guda zai yi waye wa alƙawarin akwai jarida ko waye wa alƙawari eh jarida jarida ba wani yace ba eh a shi ya faɗa haka. ya ce maka kana da recorded abin da din shi yace haka. To mu a matsayin mu na 'yan Najeriya ai muna da ikon mu tilasta mashi. to zai muku aiki kenan ku tilasta mutum yin abin da bai so? Eh kwarai kau, ai kai ka sani ka sani na sani. Mu tsarin mulki ma yadda muka taho da shi in an ga ka cancanta a tilasta maka yi in ka ki a yaƙe ka. ma girma gwamnan jihar Katsina Aminu Bello Masari mun gode kwarai da gaske samun lokaci a ziyarce mu nan sashen Hausa na Murya Amurka Allah mashi ku gida lafiya. To madalla. Masu haro abinda ya sauwa kenan cikin shirin demokradiya a yau na wannan mako sai kuma makon gaba da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamar na madadin bakon namu gwamna Aminu Bello Masari da tawagarsa da Cibahiro Dodone da Solomon Abu waɗanda suka daidaita sautin shirin, a nan nisa habu Imam Ali zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.